a yayin da ya rage 'yan kwanaki kaɗan a yi zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisu a ƙasar Nijar. 'Yan Nijar mazauna Najeriya sun yi fatar a kammala zaɓen lamu lafiya. Sunana Alhaji Junaidu Mai Shayi mutumin Zandar ne ni kuma cikin garin da magara amma ina zauna a Ibadan. Menene fatan ka ga wannan zaɓe da za a yi a ƙasar Nijar? Ina kira da 'ya'yan Nijar gaba ɗaya maza da mata wanda haƙƙin zaɓen nan ya dangana a kansu to su fito ƙwainsu da kwarkwatansu. su zaɓi abin da zai zama alkhairi ga ƙasa kuma mu fatan mu mu 'yan nijar mazauna najeriya muna fatan a yi zaɓen nan lafiya a gama lafiya kuma allah ka zaɓa mana abin da ya fi alkhairi ga mu nijar ni na sunana ni madawa mazani ibada menene ne ka? muna fata ubangiji allah ya sa ƙari lafiya ba tashin hankali ba rigima mamu da nijar tawa menene ne ka ga zaɓen da za a yi a can nijar to fata ta ni zaɓen da za a yi nijar muna sa a yi shi lafiya lau a kare shi lafiya lau ba mu san wata rigima ba mu san wani tashi hankali duk wanda Allah ya ba a bashi ba tare wani tashi hankali ba sunana Muhammadu Lawa ina cikin kasar da magaram gunduman magarya. Mene da fatan ka ga wannan zaɓe? Ina fata Ubangijin Allah ya sa zaɓen nan da za a yi, Allah sa a zaɓi na gari. Ubangiji ya sa a zaɓi mai adalci mai tausayin talakoki ne ko mai kishin ƙasa ne. Allah Ubangiji ya sa a wanye lafiya kowa da kowa kuma zaɓen nan da za a yi Allah sa zaɓen Allah ne ba zaɓen shi bane. Dama Allah ya zaɓa mana ci. Allah sa a wanye lafiya. Kuma Ubangiji ya sa ya ji tausayin ƙasa ya ji tausayin talakoki. Ba mu son rigima ba mu son tashin hankali. Zaman lafiya. Eh, duk wanda ya ci kuma a bashi kala danne masa hakkinsa. Wasu 'yan Nijar kenan mazauna Najeriya ke fatar a yi zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisu a ƙasar Nijar lafiya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.